bayan shugaban majalisar dattawa olushola saraki ya je ziyarar neman goyon baya wajen olushagun obasanjo shine shugaban jam'iyyar apc john odige oyegun ya aike wa manema labarai da wata takarda mai dauke da sa hannunsa inda ya ce jam'iyyar na aiki tukuru domin dinke barakar da ya faru a majalisar ƙasa oyegun ya ce suna nan suna ganawa da 'ya'yan jam'iyyar akan yadda za a gudanar da ayyukan majalisar a ƙarƙashin shugabannin da ta zaɓa duk da cewa zaben bai bi ka'idojin da jam'iyya ta shimfiɗa ba shugaban apc din ya sha alwashin 'ya'yan jam'iyyar za su ɗinke kuma za su yi aiki domin cimma alkawulan da suka yi wa al'umma da suka zaɓe su a zaben na bana sai dai kuma sanata rabiu musa kwankwaso wanda baya cikin zauren majalisar a lokacin da aka yi zaben shugabannin ya ce da walakin gora cikin miya kuma yau shekarar pdp goma sha shida tana yi sau hudu tana nada shugabanni ba taba shigar da wani sun bashi cewar wani ya zo ya shigo cikinsu ba amma sai a wannan karan ne saboda sakaci namu da son zuciya da wasu sai sun ba da abin da ba nasu ba domin su dole sai sun karɓi abin da su suke so to kun ba ma nan aka yi kuma abin da muke gaya musu shine ba wanda zai aske mana kanmu ba ma gurin duk da na ga sun soma magana suna cewa ai ba haka ba ne za su ba buhari goyon baya za su yi kaza to sai mu ce allah ya sa dan majalisar dattawa alin dume wanda shi ma ya sha kaya a zaben mataimakin shugaban majalisar dattawa kuma dan shiyar life minds ya ce akwai kalubale idan ba a samu haɗin kai ba a majalisa yanzu wa'yansu canje-canje da ko kuma abin da ya kamata mu yi wanda in yana da muhimmanci kamar gyaran kundin tsarin kasa ba zai yi ba sai mun samu haɗin kan yan pdp don ana bukatan kowane gyaran da za a yi sai an samu biyu eh, bisa uku na, na, yan majalisa tutad kuma mu bama da shi tutad na yan majalisa 76 ne muna da 59 a yanzu don ɗaya ya rasu ko ma inda mun samu ɗayan muna nan sittin kinga muna da bukatan kowane lokaci yan pdp goma sha shida akalla don mu ci mu na wani aiki wanda ya shafi ci gaban ƙasar nan ko kuma a ce kundin tsarin ƙasa saboda haka haɗin kai ya zama dole ne idan ana so a samu ci gaba zaben na abubakar olushola saraki da yakubu dogara ya saba wa ka'idan jam'iyya abin jira a gani shine ko ziyarar neman goyon baya da shugaban majalisar dattawa olushola saraki ya kai fadin tsohon shugaban kasa Oluse-Gun obasanjo zai haifar da ɗa mai ido madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya ba ba da